nunin shirin fim ɗin al'adun sarauta na hausawa tsantsa a gidan silima na bed da ke abuja da ya nuna yadda rayuwar hausawa da sarauta take a shekaru ɗari da suka gabata shirin mai suna juyin sarauta shahararren marubucin labarun hausa ado ahmed gidan dabino da hajiya balaraba ramad suka shirya shi da amfani da kayan gargajiya zalla da karin harshen hausa na dauri. Falalu A. Dorayi shi ne mai bada umarni na shirin da ya ce sai da ta kai su ga gina fada irin ta asali don dacewa da shirin. Iya kewayen da aka yi wajen samun wata masarauta da ta dace da wannan zamanin babu ita. Kabin ma da ake magana cewa mun je za a samu mun je mun 'yan siyasa sun nuna alkhairin su ga masarauta sun musu gyara sun yi fenti duk inda aka je babu. A da yanda da dai hakura muka yi muka tafi zuwa ga tsari na biyu shine ka gina gurin. Shine aka fito da kuɗi aka je aka samu masarautar Dan Hassan ita ta bada abin nan sarki Dan Hassan ya bada guri ya ce ga wata gona ta sana a gina na aka gina ainihin masarautar wani abu da na lura da shi shine yunkurin yin fassara marar kura kurai zuwa turancin ingilishi a shirin da ya saba da yadda wasu fina-finan hausa ke saba ka'idan nahawun turanci da kura kurai barkatai ado ahmad ya yi karin bayani mun nemo waɗanda suke sun iya turanci akwai 'yan najeriya mutum biyu akwai mahammed reza sha dan hajiya balaraba ne kuma yana da masters sannan akwai wani kabiru hannu ɗaya shi ma yana harkar wannan suka haɗu suka yi bayan sun gama muka ɗauko baturiya ta amurka wadda ake cewa carmen mckin wato talatu muka bata ta zama edita kuma mun kai shi cikin jami'a bayar mun tara furofesoshi sama da goma sha biyar mun tara malaman addini mun tara masu sarauta mun tara bangaren yada labarai bangaren al'ada bangaren addini duk sun zo su kalli fim din nan mutum wajen ɗari biyu mun ce su gaya mana gyara kafin kowa ya fara gari ba ma tsoron duk inda za mu je mu kai shi ko gwamna gwalangan ne zai kalla Cikin manyan baki da suka kalli shirin har da shugabar hukumar tashoshin jiragen ruwa Hadiza Bala Usman. Shiri ya burge ni kwarai ya nuna mana yadda halin zamantakewa yake a tsakanin a cikin gida tsakanin mata yadda kishi yakan sa ma mu kashe kanmu mu lalata 'ya'yanmu da a gwagwarmaya neman sarauta. in ina kira ga mutane su kallon wannan fim din duk da dai ba a wannan zamani bane ba amma wannan abubuwa da ke faruwa a cikin fim din ko a yanzu abin da ke faruwa kenan so lallai darasi ne ga dukkan mu iyaye darasi ne ga mata darasi ne ga maganar fuskantar al'amarin shugabanci da al'amarin mulki shirin dai wanda ya lashe naira miliyan 28 da nuna hakuri da yadda da kaddara shi kan ba da sarauta bai shiga kasuwa ba tukun amma ya samu lambar yabo na zama cikin tsari mai ma'ana da kunsar tsoffin 'yan wasan hausa irin su ciroki Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.